Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin rayun ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare na Kumurtala Adamu. Yau Juma'a rana ce da muke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke jin kutu a kwarya wanda ya hada da siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Mai magana Alhaji Umar Bore ba da gaishuwa. Jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Da farko dai muna wa al'ummar mu na jihar Yobe sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai a wani ƙauye na garin Gaida. wannan abun bakin ciki ne da ce muna addu'a ya Allah ya shiga tsakanin na da mu a duniya baki daya ya bamu lafiya da zama lafiya a duniya baki daya a tashi lafiya radio faransa international mai magana alhaji umar koreba da gashuwa a jihar yobe a tarayyar najeriya mai magana garkuwan jama'ar mahangi musa na cali mahangi karamar kuma kafar da ke jihar katsina kasancewa take ranar juma'a ranar da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakinmu yau zan yi kira ne ga gwamnan jihar mu ta katsina alhaji duk raɗa don allah da annabi ya kamata ya bincika menene dalilin tsayawar aikin hanya da ta tashi daga zaria zuwa malumfashi wannan hanya ta gwamnatin tarayya ce kwanan baya an fara aikin wannan hanya amma zuwa yanzu aikin wannan hanya ya tsaya cak wanda tsayawa aikin wannan hanya ya sa al'ummomin garin mahangi sabon garin nasarawa da gidan jaura sun shiga cikin wani yanayi sakamakon kura kullum kura tana cutar da jama'a amfanin gonanmu da ke wannan yanki gaskiyar magana ya lalace ba za a samu komai ba sakamakon wannan kura muna kira gwamna duk dan allah don annabi ya bincika dalilin tsayawar wannan aikin hanya domin a ci gaba da gudanar da shi domin haka yana cutar da al'umma mai magana garkuwan jama'ar Muhangi, musa na cala Muhangi, karamar kuma kakur da ke jihar katsina Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio France International mai magana Abdullahi Laki Funtuwa da karamar kuma Funtuwa a cikin jihar Katsina. To yau Juma'a ina so ku bani dama in kira ga al'ummar Najeriya musamman talakawan Najeriya. Bai kamata a ce mun mai da hankali akan wannan a sa'insa ko rikici da ya bullo tsakanin a tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari da yaron shi mawaƙin shi rarara ba dukkan abubuwan da suka faru wa'anda yake magana idan ma sun faru abubuwa ne wanda mu talakawa mun sani idan daɗi muka ji mun sani in wahala muka sha mun sani ya kamata mu mai da hankali wajen nuna nunawa shugabanninmu da ke kai hanyar da ya kamata su yi mana jagoranci na adalci domin mu fita daga cikin halin haula da al'umma ke ciki a najeriya ba wai mu ma wancan rikicin ba wanda dukkan su abin ya amfana mu ba amfana me ba su ne ya amfana ina fatan 'yan najeriya za mu mai da hankali akan abin da ya dame da fatan za ku tashi lafiya Hausa na frans suna na Usman Mai Dala ta da magaram a Nijar. Yau na shigo na kafa mai albarka ta Radio France domin irin damar da kuke ba al'umma suke bi ga eh, dukkanin ra'ayyukansu a kowace ranar juma'a da wannan dama za mu muku addu'a ta kuma allah ubangiji ya kara muku hazaƙa daukacin ma'aikatan gidan rediyon maza da mata kuma irin wani kokari da kuke yi na da dukkanin wasu labarai sahihai domin mu masu saurare da hankalin mu ya kwanta ko kuma mu ilimanta akan hakan muke muku addu'a Allah saka muku da alkhairi Allah kuma ya kiyaye ku dukkanin ayyukan da kuke yi kuma za mu cewa dai gaskiya mu masu sauraron ku a kodayaushe yaushe yanayin sautunan ku muna jin daɗi muna ƙoƙarin kuma eh, mu saurari wannan gidan rediyo na faransa a koda yaushe na usman mai dala bosheri ta da magaram a nijar a tashi lafiya rediyo na faransa Radio France International mai magana bagana Alhaji Nuce wacce kakin kungiyar murya talaka a tarihin jihar Yobe a tarayyar Najeriya. wannan cece kuce da ake a najeriya kan batun sayawa matar shugaban kasa da kuma fadar shugaban kasa motocin alfarma ni a tunani na wannan ba abu ba ne da za a tsaya ana bata lokaci a kai hakan ya nuna fadar shugaban kasa bata damu da halin kunci da tsadar rayuwa da ake ciki a najeriya ba idan har da gaske gwamnati take yi saboda al'umma ake shugabanci to me zai hana a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe a sauƙaƙa wa al'umma halin da suke ciki a siya abinci a rarraba talakawa amma wannan abu da ake yunkurin yi almawazaranci ne karara kuma hakan ya nuna cewar gwamnatin tarayya bata da ramuna halin da al'ummar kasa suke ciki ba mai magana baba gana alhaji jini cewa cikal kakakin kungiyar murya talaka ta rehin cari a tarayyar najeriya mai magana shugaban kungiyar murya talaka shan karamar hukumar mani jihar katsina najeriya kwamar taso ilyasu magani muna tar da allah wadai da hare-haren da kasar isra'ila ke kaiwa al'ummar Falasɗinawa da kuma al'ummar zirin gaza muna kira ga kasashenmu na duniya musamman majalisar Dinkin duniya wadda ta riga ta zama ya amshin shatan amerika da kuma kasashen yammacin duniya muna kira ga kasashe irin su saudiya irin su jordan irin su qatar manya-manyan kasashe irin su turkiya da sauransu ta yaya za ku bari za a karar da al'ummar a Falasɗinu na zirin Gaza a matsayin ku wa'anda ya kamata a kun taimaka musu kun shafi baki kun yi shiru ko kuma yan amshin shatan turawan yammacin duniya ne bai kamata ba a ce an bai Isra'ila ta kare al'ummar al'ummar da ke zaune a zirin Gaza an kashe mata an kashe kananan yara an yi abubuwa da dama wanda laifukan yaƙi ne amma kuma kowa ya shafi baki ya yi shiru saboda yana gudun kada a yi magana amerika ta taso saboda haka muna kiran cewa kuma ba ku tsira daga ainihin sharrin amerika da turawan yammacin duniya ba muna fatan allah ya isar mu falastinu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio france international mai albarka mai magana nura sani modomawa daga nan karamar hukumar birnin magaji da ke zamfara a tarayyar najeriya a hausa yau zan yi kira zai fanda wannan dama ne domin yi kira ga al'umma da suke sassan daban-daban na fadin duniya don gani musamman ma a najeriya da sauran kasashen da muka samu sauyin yanayi na shiga hunturu wato lokacin sanyi wannan lokaci ya kamata a ce al'umma sun ɗauki kayan da za su magance masu wannan matsala ta sanyi irin samun manyan kaya masu nauyi a jikinsu sannan kuma kira na biyu musamman ma ga mutanen karkara shine kauracewa amfani da wuta ya kamata a ce duk wanda ya amfani da wuta musamman ga murhu to yayi kokari a kashe ta ko kuma masu shan taba sigari su yi kokari su kashe wannan kunun da suke yawa domin yana haddasar da gobara ga al'umma fatan mu a nan allah ka taimake mu allah ka bamu da zaman lafiya a kasashen mu na afirka da sauran kasashe. kada a shafa na tare da sashen hausa na radio france international cikin shirin rayun ku masu sauraro hakan nan mai sauraro kai ma za a yi damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafin mu na facebook wata ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba mai alamar kari biyu uku hudu bakwai sifili 66 sai kuma malami na gaba. Sunana Iliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke bamu a kowace ranar Juma'a muna tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da ke ci mana to a ƙwarya zan yi amfani da wannan dama na kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma rundunar sojin Najeriya ya kamata su gaggauta ɗaukar matakan gaggawa domin daƙile wannan ƙungiya ta Boko Haram da Iswat da ke neman farfadowa a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Muna A addu'a ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma sassan kasashen mu na Afirka baki daya ku tashi lafiya Radio Faransa International sun. Don Faransa mai albarka. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya da Alhaji Umaru Aliyu ta Kanikal Yabo ya wuri. Domin da 'yan Najeriya babu abin da yake ci mu tuwa a ƙwarya illa shiga tsadar rayuwa. Wannan zamani namu na tsadar rayuwa kai mutum ka bar duban tsada abu kai dai ka roki Allah ya hore maka abin sayan wannan zamani namu na tsadar rayuwa komai hayi sama da tsada to da washe kasa zai yi wuya kamar ka ce jiya ne ta dawo yau wannan zamani namu na tsadar rayuwa to kullum gara jiya da yau Allah dai ya kyauta Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa. Mai magana Idris mai Arsenal tudun Gunsau Dil Kano Najeriya. A ra'ayina a yau ranar Juma'a da kuke ba mu dama mu faɗi ra'ayinmu to yau ra'ayina na godiyar Allah ne ga gwamnatin Abba Kabiru Yusuf ta jihar Kano. ingancin zamantakewa ya fara dawowa da kula da komai ɓangararrukan abubuwan da suka ci baya ana kula da shi iliminmu ya fara daidaita ci gaba dai wanda ake nema na al'umma ya fara samuwa a jihar kano sakamakon sauyin gwamnati mai kishin al'umma da kuma kishin jihar kano muna ƙara yin addu'a allah ya ƙara tabbatar mana da gwamnati mai adalci wacce za ta kawo matasa ci gaba ko ba komai samar da ƙarin ɗalibai masu tafiya ƙarin karatu auren zawara wannan ko ba komai nawa aka kashe ci gaba ne ga al'umma wanda arziki ne ya kara matsar al'umma saboda albarkar wannan sabuwar gwamnati allah ya kara wa dukkan kwamishinoninta da jami'anta da musamman ma da gwamnanta da malaman cikinta allah ya kara musu ɗauka Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. Mai magana mataimakin shugaban kungiyar mara jama'a Usman Manuka da kanan mai rawar funtu a cikin jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya. Yau Juma'a rana ce da wannan gida mai albarka kan bamu dama wajen tofa albarkacin bakin tare da kai koke ga shugabanninmu ko wakilai namu na al'umma. A yau Juma'a ina so in yi amfani ne da wannan dama domin in kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu ci gaba da yin addu'o'i akan wannan hali da muka tsinci kanmu. Haka kuma ina kira ga malaman addinin da suka hito suka tallata 'yan takara domin neman waɗannan kujeru wanda har ta kai ga talakan da ya yi wannan zaben cikin wannan hali da ku ji tsoron Allah. Ku hito ku haɗi ma waɗannan shugabannin gaskiya halin da talaka ke ciki. domin wallahi ku sani Allah zai tambaye ku akan abin da kuka tallata kun tabbatar da ba gaskiya bane ba wanda kuma haƙi ne naku na ku fito ku ga musu gaskiya wanda in kuka faɗi musu gaskiya muna tunanin za su yi amfani da shi domin kawo sauƙi ga rayuwar al'umma da fatan wannan koke namu zai kai wajen malama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suna na alhaji musan garu mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo kadunan najeriya to muna roƙo ga shugabannin najeriya da mahukunta a najeriya ya kamata mahukunta fa su taka wa 'yan kasuwa manya-manya birki a najeriya saboda irin wayannan abubuwan kullum ka idan ka siya yau gobe za ka ji koma ka siya sai ka je tsada kayan masarufi tsada kayan abinci tsada kayan yau da gobe tsada to ya kamata a ce su taka musu birki ko kuma mahukunta su buɗa wasu cewa su zo su fito da wasu kamfanonukan waɗanda za su iya yin production ɗin kaya amma irin wannan abubuwan yau idan ka sai siga gobe idan ka koma za ka ta kuɗi idan ka sai fulawa yau gobe idan ka koma za ka kara kuɗi kuma waɗannan abubuwa su ganin su ne ake ma'amaloli da su to ya kamata hukunta kusan abin da ya kamata a Najeriya ne wa kowa da kowa fatan alkhairi na ra'ayi kenan Alhaji Musa Garu a tashi lafiya na sunana zaki so dangi zo ma karamin hukumar mulkin tambol da ke jihar Sokoto a sashen Hausa muna godiya bisa ga damar da kuke bamu kowace ranar jima'a domin bayyana ra'ayoyin mu to yau ba wani dogon ra'ayi na gare ni ba sa sha wasu alle da yabo da jinjina da muke yi gare ku bisa ga kokarin da kuke yi gare mu da bamu dama kowane lokaci muna bayyana ra'ayoyin mu wannan yana nuna mana cewa kuna yi don mu sannan kuma kuna kula da al'amarin da muke yi don haka muna jinjina musan sha wasu na gidan rediyon faransa kwarai da gaske da fatan muna muku fata alheri da fatan ku ci gaba da ayyukan ku kamar yadda ya kamata kuma Allah ya kara muku ƙarfin gwiwa ga dukkanin ayyukan Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Alhaji Umar Foreba da Gashuwa a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Da farko dai muna jajantawa al'ummar mu na jihar Yobe sakamakon harin da yan bindiga suka kai a wani ƙauye na garin Gaida. Wannan abun bakin ciki ne da ce muna addu'a ya Allah ya shiga tsakanin nagar da mu a duniya baki daya ya mu lafiya da zama lafiya a duniya baki daya. Tashi lafiya Radio Faransa International mai magana Alhaji Umar Foreba. da gashuwa a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na Radio France International na Yahaya Danno Azare daga nan jihar Bauchi tare da mace direban keke Lago karamar hukumar darazo To muna godiya da wannan dama da kuke bamu a kulle yamu wajen bayyana ra'ayoyinmu dangane da abin da yake ci mana tuwa ƙwarya. To a yau sun yi amfani da wannan dama wurin kira ga gwamnanmu na jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad da ya taimaka ya ɗorara matakan tsaro a kasuwar karamar hukumar jama'are a nan jihar bauchi ganin yadda wannan kasuwa ta jama'are barayi suke addabar tare da sace mutane don neman kuɗin fansa ko a wannan satin da ta gabata sun buɗe wuta har ma sun kashe mutum guda muna kira ga gwamna da ya duba wannan lamari wajen ɗaukar mataki mai kyau Ra'ayina kenan ya haya don Azare da mace direban keke Lago. suna na mustapha bayan mega daga nan kusa jihar zamfara tarayyar najeriya yau juma'a ra'ayi na shine dangane da kisan kiyashin da kasar yahudun isra'ila ke ma larabawa musulmi yan falastinu ana ragargaza gidajensu har ana kai hare-hare har asibitota da wuraren da yan gudun hijira ke sansani ya kamata kasashen duniya su fahimci cewar sun ji kunya haɗi da majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya in tana aiki aikinta da aka kafa ta kasashen duniya suka saka hannu aka kafa majalisar ɗinkin duniya amma ba ta aikin da ya kamata sai dai bin ra'ayin kasashen american da sauran manyan kasashe masu ikirari da cewa adalai ne gidan rediyon faransa ku tashi lafiya Tuma da mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shirin. Madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da Radio France International musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur Kefi da ya haɗa mana wannan shirin akan na'ura. Na haku Murtala Adamu da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.